bismillahir rahmanir rahim zuciya kashi na goma ita dai fi sai kawai ta karaso ta kwashi manyan ledoji ta nufa hanyar ciki habibu ya saurin shan gabanta yana faɗin ina mace yarinya kamar ki za ta iya ɗaukar kayan nan nafi ta kalle shi ta ce zan iya kai dai ka ba maryam haƙuri ya kalli little sannan ya jiyo da niyyar yi mata magana amma sai ya hango ta can har ta yi gaba ya saki murmushi sannan ya shafi ƙeyarsa kana ya koma gun little nafi na shiga falo ta tadda anisa da wata ƙawarta suna zaune suna hira ta ɗan tsuguna ta gaida su sannan ta nufa hanyar ɗakin su ganin manyan ledoji a hannunta sai anisa ta ce mata ke zo nan ta jiyo ta kalle ta sai dai bata karasa ba anisa ta ce ke munafuka ba da ke nake ba ne a dole na fita ajiye kayan a bakin kofa ta nufi gunta amma sai ta daka mata tsawa tana faɗin ke da kayan naki nake son ganin ku sai ta koma ta ɗauko kayan ta ƙara sagunta ita kuma ta gyara zama sannan ta fusgile da ƙarfinta ta shiga bincikewa na fi kam yau ta kulu don haranta sai da ta ji haushin wannan abin tana kallo anisa ta juye leda nan gaba ɗaya akan kafet daidai nan little ta shigo falon mamaki ya kama ta ta ce me haka kenan a lokacin shi ma habib ya so. ya ga wannan cin mutuncin da ake wa nafi ita kuma ga ta gefe a tsugune anisa ta buga little wata harara idan ta arfe don ko habib da ke gefe bata gani ba ta ce little wa aka saiwa kayan nan little ta kalle ta rai a ɓace ta ce ya anisa me ya dame ki da wanda aka saiwa sai ran anisa ya ƙara ɓaci ga ƙawarta a zaune a kusa da ita a zuciyar little ta karaso ta ce ya anisa wai me yake damun ki ne ta ya zaki ga kayan mutane kawai ki zubar a ƙasa a lokacin kawar anisa ta kalli little ta ce lalle little haka kika zama mara kunya anisa ba yayarki ba ce sannan ko ganin da kika mana yanzu anan muna tsara shirye-shiryen yadda za a yi bikinta da yayanki ne kin ga kenan ko bata zama matarsa ba ai yayar ki ce bare kuma an kusa litil ta kalle ta a kule sai dai ta kasa magana sai kuma ta kalli nafisa cikin takaici ganin yadda ta takure a ƙasa za ta yi magana kawai sai suka ji an ce tsuguna ki kwashe kayan nan da kika zubar gaban anisa ya faɗi ta jiyo a tsorace ba ita ba little da nafi ma kofa suka kalla har kawar tata ashiram ne tsaye kana ganin sa kasan babu wasa a fuskarsa sai little ta maida dubanta kan habib da ke tsaye a jikin kofa a ranta ta ce yaushe ya kira shi anisa ta kalle shi ta ce yaya wani irin kallo ya maka mata wanda ya sa ta haɗiye maganarta cikin tsawa wadda ta razana kowa da ke falon ya ce kowa ya fita da fakam tuni jikinta ya ɗaurawa dan bata taɓa jin shi ya yi tsawa haka ba little ta kama ta saka waje a sukwane yayin da kaura anisa ta fita da sauri ta yi ɗakin umma anisa ya rage daga anisa sai ashraf a ɗakin ya ƙara kallon ta ya ce ba da ke nake ba ne idanunta a kansa tana masa kallon mamakin dizga ta da yi ta daure ta ce yaya ni zaka wulakanta kan nafi shi bai masa a hannun nafa aka amshi kayan ba shi dai habibu ya ce masa ya zo akwai matsala a bangaren su little sai da ya iso ne yake ce mishi momi ta siyo kaya anisa ta zubar ashirab ya ƙara kallanta. Idanunta suka ciko. Ta ce yaya kana son ka nuna min ka fifita nafi ne a kaina ko me? Cikin tsananin takaici Ashraf yake kallanta. Har zai yi magana sai kawai ya ga Asim da Umma sun shigo cikin masifa. Nafi ko da Little ke janta akan su tafi bangaren Momi. Tana ganin Umma da Asim sun yi bangaren su a fusace, sai ta turje. Ta ce Maryam, wannan abin duk laifina ne. Kina ganin abin da yana nema ya zama babba, sannan ni kuma in gudu? A dole ita ma Little ta tsaya tana tambayar ta laifinki ne. ta ina zama laifinki laifina ne mana tunda dai a hannu na aka amshi kayan haushi ya ƙara kama little ta rasa nafi wace irin yarinya ce sai ta ɗan dafa ta tana faɗin naji ƙadara laifinki ne me zaki idan kin koma haƙuri zan bada mana kina ganin su umma sun tafi na san kowa laifin yayi zai gani ta ƙarasa magana cikin rawan murya sai little ta rasa me za ta ce mata ganin ta fara tafiya ta bi bayanta tana mata magiya a kan su tafi sai dai ita kan gani take gara ta je kawai a falo kuwa ashraf ne ya haɗe rai kamar zai daki anisa ita kuma tana tsaye kyam kusa da kaya ta kalle shi ta ce yaya ni ce fa sai ya buga mata wani kallo ya ce kewa ko dama a duniya akwai wanda ya isa ya ba daidai ba kuma a kasa hukunta shi daga bayan shi ya ji an ce kwarai kuwa asim ne ya maganar ya kuma san shi din ne shi yasa bai ma juya ba sai ya ƙara rai a ɓace ya sa hannunsa ta bayan ashraf din da ƙarfinsa da niyya ya kai mai doka amma sai umma ta saurin riƙe hannun shi tare da ɓalla mai wata harara ashraf kuma ya kalli anisa ce idan kika bari na kirga uku a cikin raina wallahi sai kin yi da na sanin wannan ranar umma ta yi carab ta ce ai kuwa sai dai ta yi da na sanin don kaf duniyan nan babu wanda ya isa sa yata ta kwashi kayan yar ƙauye ashraf bai kalli umma ba haka kuma bai bata amsa ba sai anisa yake ta kallo ya ce kin amince da abin da aka ce anisa ta goge kwallata ta ce yaya me za ka yi idan ban kwashe ba ba dai cewa za ka yi ka fasa aure na akan wannan shirman ba ashraf ya saki wani mugun murmushi sannan ya ce kina ganin ba zan iya ba Dusu ukun suka mai kallon mamaki anisa wadda duk ta gama rikicewa ta ce ya ashraf me kake faɗa haka sai ya dan daga kafaɗu yana faɗi idan kina ganin ba zan iya baki bar kayan anan hanna kai bakin kofa ni kuma zan nuna miki magana ɗaya nake yi yana faɗa hakan ya juya anisa ko ko ƙara wata maganar ba ta yi ba ta shiga kwashe kayan da sauri kamar za ta kifa kansu ashraf kan ko a jikinsa ya wuce ta jikin asin ba tare da ko kallon su yayi ba bai kuma ƙara duba anisa ba Dan ya san tabbas za ta kwashe kayan yana kaiwa kofa nafi da ke tsaye jikinta sai rawa yake ta kalle shi a tsorace bai kula ta ba ya wuce wasa little ta dafa ta ce nafi ki rawa fa yake sai ta juya cikin tsananin tsoro ta ce maryam wani irin mutum ne yayanki da gaske sai ya fasa auren nan a dalilin da bai kai ya kawo ba little ta yi shiru dan ita ma abin ya bata tsoro Gani haka yasa na ta girgiza kai ta ce maryam yayanki na bani tsoro don wallahi ko baffa na bana jin sa kamar yadda nake jin tsoron yayanki little ta gyada kai kana ta ce yayana ya ga rayuwa wadda ita ta maida shi haka baya tausayin kowa ba kuma ya shakar kowa abu ɗaya ya tsana kuka bayan wannan bana jin akwai abin da yake taɓa mai rai nafi ita dai al'ajabi ya cika ta ta bi inda ashraf ya bi da kallo a ce wacce zaka aura kuma kake so ita zaka dizga haka a gaban iyayenta da yayyanta kuma ya juya ya fita kamar ba abin da ya faru sai little katse mata tunani da faɗin nafi ina zuwa ta juya da sauri a falon kan anisa tana ganin fitarsa bayan ta gama kwashe kayan ta tsuguna a gurin ta fashe da kuka umma ta ƙaraso kusa da ita jikinta ita ma a sanyaye ta jawo ta jikinta kuka sosai a nisa take asime kalli umma cikin kai ce umma yanzu haka za mu zauna yaron na yana ci mana mutunci umma ta ce anisa da kin sani biki kwashe kayan ba sai in ga ta karya iskancinsa anisa ta miƙe daga jikin umma ta ce umma kamar biki san ashirar ba kin manta abin da ya faru shekarun baya da suka wuce ne kina sane da ciwon da na lokacin da ya ce ba zai aure ni ba kuma ya daina kula ni umma ta yi shiru cikin kuka anisa ta ci gaba da faɗin lokacin ma wai ban san ciwon kaina ba kenan kina tunanin idan ya fasa aure na yanzu zan iya rayuwa da Allah yi wa mutane shiru sai ki kasa rayuwa don ashirab ya rabu da ke asime ka tsaye ta a kule anisa ta harare shi sannan ta miƙe cikin fushi tana kuka ta ce kana tunanin idan ashirab bai aure ni ba kai zaka ci gaba da zama a matsayin da kake ne sai asim ya shiru hakan yasa umma ta ce ya isa haka ta ma za a yi maso auren nan ya rabu kin san dalili shi ma asim din ya sani don haka mu tabbatar mun rufe magana nan kafin ma abban ku ya sani nafi da ke tsaye duk tana jin me suke cewa ta yi shiru jikinta ya kuma yin sanyi ta fahimci wani abin amma bata gane wani abin ba jan alamun za su fito yasa ta yi saurin laɓewa umma har ta zo bakin kofa sai ta juya tana kallon anisa sannan ta ce karki kara ya daki faɗa da ashirin akan wannan kai yarinya wacce riga ma bata fara zama a jikinta ba sai na ta juya ta kalli rigar jikinta a ranta ta ce bata fara zama a jikina ba a bangaren ashraf ko yana komawa ɗakinsa ya ɗauki littafin da ke ɗauke da wasiyar mahaifinsa ya buɗe wani shafi da mahaifin nasa yake cewa babban buri na a rayuwa bai wuce na haɗa wuri tsakanin ɗana da 'yar ƙanina ba sannan a ƙasa aka sa ashraf ka taimake ni ka ci gaba da kula da wannan zumuncin ko bayan raina sai ya dafe kansa a cikin ransa ya ce abu me yasa kake son waɗanda ba son mu suke ba ka san yadda nake ji a raina idan na tuna mahaifiyar anisa da tawa mahaifiyar wai kishiyoyi ne ya kwanta da kansa a jikin gado a da bai ɗauki wasiya nan da wahala ba amma yanzu ya gane ta fi komai wahala a rayuwar duniya a can garin kacako kuwa lalliti ne kwance a wani kango duk kayansa sun fara yayyagewa sai ga wani babban mutum ya zo wucewa ganin mutum kwance a kango cikin rana ya sa ya karasa inda yake ya sa hannu ya dan taba shi yana faɗin bawan Allah me kake a nan sai ɗan liti ya miki azabure yana faɗin wallahi I am the one kallansa mutumin yayi sannan ya dariya ce me kai kuma ganin mutumin ya gane ba mafarki yake ba sai ya kalle shi bai ce komai ba mutumin ya ce sunana malam kabiru kuma ina zaune a ƙarshen layin nan ne kaifa da na ga kamar ba daga nan kake ba nan ɗan liti ya kwashe komai ya faɗa mai wani gurin ya dariya wani gun kuma ya tausaya mishi sai ya ce ya zo su tafi gidan shi idan ya tara ɗan kuɗi in ya so ya koma kano ya nemi ashraf ɗin sosai ɗan liti ya ji daɗi amma sai ya kalle shi ya ce to ta ina zan tara kuɗin malam kabiru ya dariya ya ce ba ka ce ka iya babur ba sai mu je in baka babur ɗin yaro na da ya tafi cirani kaga ka samu ka ɗan tara wani abu sosai ɗan liti ya yi murna kana ya bi mutumin nan suka tafi an karɓo ɗinkunan nafi sannan litil da kanta ta zauna ta dinga mata bayani akan yadda za ta yi amfani da kayayyakin sun daɗe sosai a daren rana suna hira don gobe ake sa ran tafiyarta sa'a nisa ko da suka ji murna ba a magana sun nutsa cikin hira na fita ce maryam idan na tafi kuma shikenan ko litil ta kalle ta cikin mamaki ta ce shikenan kamar ya haranta ta ce kafin in dawo ya ashraf ya yi aure mana a fili kuma sai ta ce za mu daɗe wai ba mu haɗu ba little ta yi dariya ta ɗan gyara zama ta ce nafi in za a bikin yaya ni da ya habib mu zo mu ɗauke ki na ta kalle ta cikin mamaki ta ce a'a ni da na tafi karatu sannan shi ma kansa yayan idan ya ji ai faɗa zai yi little ta taɓa baki ta ce shi da yake hidimar biki ina ma zai kula da ke hmm, ai ina cin buri akan bikin nan sosai ita dai na fi sai ta gyara kwanciyar ta kawai ta juya nan fa little ta zake sai zuba take akan shirin biki yayin da nafi ke kwance sai dai ta ce mata eh kawai dan ita dai ta rasa me yasa ba ta jin daɗin hirar yanzu yau bikin ashraf da anisa saura wata ɗaya da kwana goma a wannan ranar ne kuma na fita shirya tsaf cikin yunifom ɗinta little ta yi ƙoƙari wajen koya mata komai na fita fito fes da ita abin sha'awa ga kayan sun sha guga a wannan lokacin in ba faɗa maka akai ba ko kuma hausar ta kaji to tabbas ba za ka gane da garga ta fito ba little ta ja akwatinta tana cewa za ki tafi ki bar ni ni kaɗai sai na fita yi murmushi a ranta ta ce da ina riga bana fita yanzu na zo nan kuma gashi zan koma wani gon little ta dafa ta ta ce mu je ya habibu yana jiran mu sai na fita kalle ta sannan ta dan ƙasa da kanta tana wasa da hannunta kana ta ce murya in je in wa yayi sallama little ta dan yi dariya sannan ta ce ki je mana amma ba da ni za ki ba ni zan je gun momi in kin gama mu haɗu a can gurin mota sai na fita ɗaga mata kai alamar A sannan ta fito da saurinta tana tafa tana tunanin me za ta ce mai san bata kula da asim da ke zaune akan kujera ba har ta wuce ta ji an ce ke dan ubanki biki iya gaisuwa ba ne ko dan zaki tafi wata kucakar makaranta kike tunanin kin fi kowa nafi da tsoro ya gama rufe ta ta kalle shi ta ce kai hakuri ya asim wallahi ban kula ba ne sai ya girgiza kai sannan ya ce da alama kayan ma sa miki akai ita dai na fita kasa da kanta bata ce komai ba ya ƙara taɓa baki ya ce sai ki je ki sallama da dadiranki ko ita dai na fi bata san me yake nufi da dadiro ba shi yasa ma bata damu ba ta juya ta ci gaba da tafiyarta. ta a ranta tana mamakin zuciya irin ta wannan mutumin bangaren ashraf ta nufa a hankali ta kwankwasa kofar daga ciki ashraf ya amsa da shigo ta ɗan murda kofar a hankali sannan ta shiga ciki yana zaune akan kujera rike da laptop da alama aiki yake yi bai dago ya kalle ta ba balle ta sa ran zai tanka mata da haka ta ɗan ƙara su a hankali tana kallon shi sai dai ganin har yanzu hankalinsa na kan laptop din ga kuma lokaci na tafiya yasa ta daure ta ce yaya za mu tafi to nafisa allah ya kiyaye abin da ya faɗa mata kenan kuma har lokacin hankalinsa yana kan abin da yake ta kalle shi jikinta a sanyaye kana ta ɗauko mukullin ɗakinsa sannan a hankali ta fara taka har zuwa inda yake ta miƙa mai mukullin tana faɗan gashi yaya sai a lokacin ya ɗago ya kalle ta idanunsa suka haɗu gabanta ya wani irin faɗuwa da sauri ta yi ƙasa da idanta shi kuma har lokacin idanunsa na kanta bai kuma amshi mukullin ba sai cewa ya sanda na baki na ce miki ki da shi idan za wani gun na fita ɗago a hankali ta kalle shi har lokacin idanunsa yana kanta hakan ya sa ta ƙara yin ƙasa da kai sannan ta ce kafin in dawo na san kaya aure kuma a lokacin baka buƙatar aiki na bai san san da ya saki murmushi ba sannan ya mai da kansa kan aikin da yake ya kuma miƙa mata hannu ba tare da ya kalle ta ba dan ya amsa garin miƙa masa hannunsu ya haɗu da juna abin mamaki kuma sai bai ɗauke hannun nasa ba ita ma haka gani yadda take ta mutsu-mutsu da baki yasa ya riƙe hannun nata tare da mukullin yana jin sanda ta ɗan zabura kaɗan shi kuma sai ta bashi dariya ta ɗago ta kafe shi da ido mamaki ya kama ta ganin hankalinsa ma baya kanta idanun nata na kansa ta kasa ɗaukewa ta ji ya ce kallon bai isa ba ne da sauri ta yi ƙasa da kanta ya kuma cewa ba jiran jiranki ake ba ne kallonsa ta yi da mamaki ta ya za a yi ta tafi bayan ya riƙe hannunta sai ya ɗago yana faɗin ko so kike dare ya muku ne ko akwai wani abin da zaki faɗa min na fata ɗan yi rawarau da ido ta ce yaya hannuna yadda ta yi maganar ita kanta bata san ta iya ba sai ya kalle ta sannan ya kalli hannun sakin hannun nata ya tare da zare mu kullum. kana ya ce zan ajiye in kin da sai ki zo ki amsa kalaman shi suka ƙara bata mamaki amma ta daure ta ce yaya na gode in sha Allah ba zan baka kunya ba sai ya mata wani kallo sannan ya ce kada dai ki je ki biyo ƙawayen banza sannan kada ki kuskura ki kuka da sunan wai kin yi rashin mahaifinki ko nan sai na fita daga masa kai jiki a sanyaye nan ta yi mai sallama a hankali ta juya tana tafiya har ta fito daga ɗakin ta yi wa momi sallama ma momi ta bata dubu biyar wai kuɗin kashewa ta koki amsa sai da ta ga momi ya ɓaci tukunna nan ta godiya ta fito sannan ta nufi ɓangaren umma tana zaune a falo anisa na gefe ita da wata ƙawarta suna kallon wasu kaya da kyar suka amsa mata sallamar jiki a sanye ta shiga sannan ta tsuguna ta gaida umma kana ta gaida anisa da ƙawarta tata ita ma da kyar ta amsa mata tana mata kallon uku saura kwata umma ta ce an da yi dabara da aka saka ki a bodin don na gaji da ganin yan rigar fulani tana yawo a gidan nan Na fi dai bata ce komai ba anisa ko ta harare ta ce to allah ya raka taki gona Jaki a sanye ta fito daga bangaren nasu ta ƙarasa kicin ta magogo sallama sannan ta tarar da little a mota zaune kusa da habib suna hira ta sa hannu ta goge ta sannan ta sa cikin motar habib ya juyo kale ta ce gimbiya nafisa irin wannan jira haka sai ta ɗan yi murmushi ta ce tuba nake amma gimbiya ai maryan ce ba ni ba habib ya kalli little wadda ta ji daɗin kalaman nafi sannan ya ce to me kike so in dinga ce miki suna na mana sai ya dariya ce aini bana faɗa sunan mutum kowa da sunan da nake kiran shi sai na fita kalli little ta ce to maryam ta zabar min su dukansu suka yi dariya na habib ya da mota na fi dama tana baya ita kuma little na gaba suna fara tafiya little ta jiyo ta ce kin je kin sallama da yaya na fita murmushi sannan ta daga mata kai me yake yi da kika je habib ya cillo mata tambayar ta ce na dai ga yana danna abu irin na little a falo sai suka yi dariya sannan habib ya ce ashraf kenan yana da kwakwalwa ga iya aiki amma har yanzu na rasa me hana shi yin aikinsa na fita kalli habib da mamaki sai dai bata san me za ta tambaya ba sai ta ji little ta ce anya ba abin da bane yake damun sa habib ya aje zuciya ce ni ma ina tunanin wannan ai kowa ya dole ne abin ya zamar mai karma kai little ta jinjina ta ce shi yasa bana ganin laifinsa idan yana faɗa ita kuma momi ai sai kuma ta yi shiru hakan yasa na fita kasa yin shiru ta ce da little me ya same shi dan Allah Little ta yi ajiyar zuciya ta ce na fi ki bari kawai idan kin da zan sanar da ke. Har suka isa makarantar zuciya na fal take da tunani kala-kala. Menene ya faru da Ashraf? Ita kanta tana mamakin momi da ta auri kanin babansa kuma har da 'ya a tsakaninsu. Suna shiga makarantar principal ɗin ta haɗa ta da wata kofa wacce za ta riƙa mata extra lesson. Suka yi sallama da Little ta shiga mota cike da tausayin Nafi yayin da Nafi ta kasa ɓoye hawayenta. Habibu ya yi mata alkawarin zuwa ɗauko ta shi da Little idan biki ya zo. Ita dai bata ce komai ba, don bata wani damu da zuwa bikin ba dana nan tsaye har suka shiga mota suka tafi da goge hawayenta sannan ta ƙara sagon house captain ɗinsu da aka kira nan ta kira yara yan js1 suka kwashi kayan nafi a gida kam har yanzu ashraf bai sakewa anisa kamar da ba sai dai yanzu tana iya ƙoƙarinta gurin ganin ta faranta mai sosai take kula da shi sai dai wannan ba damuwarsa ba ce a takaice magani yake ta takura mai tunda shi mutum ne da yake son ya zauna shi kaɗai momi da ita da mahaifiyar habib ne suka shiga kasuwa suka yi siyayya kayan lefe na gani na faɗa sun so su je dubai amma ashraf ya hana su don a ce wasa bai ga wani abu da za a siya a can da har za a rasa shi a nan ƙasar ba kaya kam an yi shi naira kuma ta gurzu sai dai wannan ba komai bane akan irin ɗimbin dukiyar da ashraf ke da shi an ba na faɗaki cikin 'yan ajin su sai ta rika gaishe su don ita agunta hakan shine daidai su kuma suka yi ta mata dariya jan hausa ta yasa suka san ba fulata na ce ɗaya daga cikin su wadda kana ganin ta kaga wayayya tana kwance daga saman gado sanye da ves da wando ta zuro kai ta ce lallai da alama mun sami yar kwana suka ƙara kwashewa da dariya wata ta ce feri ashe kin gano da alama dai kan ba komai sai iyaye da suka samu kuɗin gwamnati ta faɗa tana kallon tilin provision ɗin nafi suka ƙara kwashewa da dariya nafi dai tana nan tsaye idanunta suka fara neman kawo ruwa sai wata ta dafa ta ce ki shiga da kayanki sai ki zauna a nan saman gado wanda yake kallon na feri nafi ta ɗaga kai alamar to sannan ta shiga da kayan daga ganin yadda suke mata kallon wulakanci ya sa ta san ba za ta ji daɗin wannan zaman ba sai dai ya za ta yi tana gama jera kayan nata aka turo ta yarinya akan ta fito karatu karfe biyu na fita yi mamakin ganin yau ta zo sai dai babu yadda za ta yi da haka tana yin sallah ta fita waje tana jin suna gulmarta to na fi hausa suka ce wata garar tafi wata ni ko sai nake ga gara makarantar da gidan ko banza nan zaki sami ilimi masu saurare gobe da labari mu da labari ku biyo ni mu je sai mun zauna eh da aro na kunnuwan ku da ba mai tashi eh, gobe da labari kuma so ku sakwa labari eh gobe da labari kuma so ku sa za ku ji labari